tun dai lokacin da gwamnatin tarayya ta rufe filin jirgin saman kasa da kasa da kenan abuja don gudanar da gyare-gyare ya zuwa yanzu aiki na ta kankama sunana injiniya sale dunoma ni ne shugaban hukumar filayen jiragen sama ta najeriya yawanci inda ya lalace din an riga an tone ana nan an soma gyara an cire duk fitilun da suke cikin wannan daben an cire su ana nan ana ciccire duk inda ya lalace an tone za a soma eh, cikawa a gyara idan muka duba tsawon lokacin da za a ɗauka ana wannan aikin ko a hukumance kuna ganin abin mai yiwa ne a kwarai da gaske yanzu abin da muka gani a ƙasa eh, irin kayan aikin da suka kawo kuma ma'aikata da suka kawo da abin da suka yi a cikin wannan 'yan kwanaki kaɗan da suka soma aiki lallai sun tabbatar mana akan cewa za a iya gama wannan aikin kafin wannan lokacin da aka kayyade mana wannan gyaran da ake yi a hasashen ku zuwa wani lokaci ne kafin a ƙara wurin gyara kuma na gaba zai kai mu shekara goma zuwa sha biyar nan gaba kafin a sake wayanta. ina nan babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa wato nnamdi azikiwe international airport inda ake ci gaba da gyaran wannan filin jirgin sama inda ake ci gaba da kankare hanyar filin jirgin saman nan kuma ake ci gaba da sanya sabbi ana nan ana ci gaba da aiki ka'in da na'in kuma ina tare da wani jami'in wannan filin jirgin sama wannan farin abin da muke gani ya latsa junansa menene alama kenan muke gani shine idan za a rufe runway ake nuna wa sign yana indicating that runway din an rufe shi ba sauka ba tashi wannan duk kuma muna samun wannan ana yin sa a wannan farin runway da karshen idan na fahimce ka shi yanzu wannan wurin kenan idan jirgi yana sama yana hanguwa kuma gane me yake nufi shi yasa aka sa shi shi fari akwai kuma wuta in za ga akwai fararen wuta a ciki saboda ko kana sama za ka ga runway din ya zamanto fari in cross sign kuma yanzu dai fasinjojin jiragen sama a nan abuja akan ɗabe su ne cikin motocin fasinjoji na alfarma bisa rakiyar 'yan sandan kwantare tarzoma gaba da baya ana hura musu jiniya daga filin jirgin saman abuja zuwa na kaduna ga masu tafiya kenan haka kuma ake yi ga masu dawowa yawa malam muhammad yanzu gashi mun same ka a nan filin jirgin saman abuja daga ina kake daga kaduna airport muke a kaduna daga ina kake daga kai sauka kaduna da Kano da Kano ka hau eh. jirgi kenan eh to kasancewar an rufe filin jirgin sama Abuja jirgi yana sauka a Kaduna kuma a dauko da mota a kakunan Abuja ya tafiya ke kasancewa ba ba matsala ba ba, ba na jin wani security issue ko yaya a gefe ɗaya kuma yan kasuwa yan tasi da masu wucewa fasinjoji a filin jirgin sama na abuja sun ce suna jin jiki domin kuwa suna fama da radadin tattalin arziki irin na aljihunsu suna dai ana kira na dangoten abuja airport aiki me kake nan ni ina aikin protocol kuma ina canji ai gaskiya yanzu abin da zamu ce gaskiya a cikin kashi ɗari 95% bawu 5% da ba za mu rasa ba ibrahim abdullahi na hada hada ba abin da za mu ce dai godiya yanzu kamar a baya kullum kana cinikin nawa misali irin wannan nama mai kanshi haka wannan nama kullum da ina cinikin dubu talatin talatin da biyar yanzu misali yanzu cinikin nawa kake da aka rufe filin jirgin saman nan to ina yin dubu hudu dubu biyar hassan mai na kaina muryar amurka daga filin jirgin saman abuja nigeria hibatuna kwa kiaka na ija